Podcast Productions. Sir, sir. Ungo da Allah maza lewa hajiya waya ka je gida za ta baka surprise sai ka kawo mu. Allah kai sauri fa. Baba baba ga ya bada muku sabon motar nan wallahi mu ce. Allah yawo yawo sa su yawo. Ayo duk wani joint a Kano sai mun zagaya a Dole ne. Eh. ya ne ai bai mu kullum bari motin ya bawo bari kira alhaji ya ya wa ila alhaji eh motar remote din ka ba mu ba mu kullum push to start push to start oh, to to to to wallahi alhaji ya ce wai push to start sai an tura ka kun gane tura ta makin titi ina da zai ko ta kan titi za wani wannan wani irin yaro ne awa uku na daga nan nan da gidana shigo wanda banne swaga ma da banne baba ni da banne takawan baba da banne ga boss eh. sabuwar mota kuma me ya same ta wallahi da kace wannan push to start ce shi ne muka tura muka tura wa tashi ba ko ina ce mu tura ta hanyar gidan ta tashi Ce mu to da muka tura har gida ba tashi ba muka shiga muka dauko sakon shine muka ce mu turo kwa tashi har muka turo muka nan ba tashi ba wannan mu kullun nan ban ka gani fito daga gurin ba shi ta tashi ba shashashan banza kawai ku tafi ka bani